wallahi duk wanda ya buɗe kusa da ni sai dai mata shi ta kaba wallahi Allah sai na daddatsa mutum babu da doka ta baka damar ɗaukar hukunci a hannu ba abin da zai yi haba malam <laughs> na san kai mamaki ko jure da dadin rashin kasancewa da masoyi yana daga cikin jarabawa a soyayya amma masoyin gaskiya ne kawai suke gane haka